المسلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية تعليف فضيلة الشيخ أبو بكر التيام الجزء الأول والثاني والثالث اليوم إن شاء الله تعالى ندرس المعارف المعارف المعرفة اسم يدل على معين abin da yake nufi da ma'arifa shine suna wanda yake gwada ayyananne sananne ayyananne sananne wal ma'arifu sittatun sai dai ma'arif cikin harshen larabci guda shida ne dukansu ma'arif ne na farko akwai almudmaru almudmaru shine lamiri wakilin suna sannan na biyu akwai al'alamu al'alamu shine alama babban alama wato sunan da yake da babban alama da turanci suna kiransa proper noun amma na ga lokaci common noun ma yakan shiga cikin al'alam amma al'alam sunan da aka bayar wanda kusan kowa ya sani kana faɗa kowa ya riga ya sani yanzu kamar misalin a nan bauchi kana ce ramat house kowa ya san gamman house ne sai dai mutum bai sani ba ko ba ka ba kana ce mu da lawal kowa ya san kasuwa ne alhali mu da lawal mutum ne eh kwarai da gaske amma da yake shi ya hau gire da yaje ya fara rusa waje aka gina kasuwan da mai shi kenan sai ana kiran duk wanda kace masa mu da lawal ya san kasuwa ce ga gani ba ma zai dauka sunan mutum ba ne ni ma sai daga baya ne na gane wa sunan mutum ware da gaske ni na dauka kawai mu da lawal wallahi sunan sunan ko menene hakan na eh ni dai na san sunan kasuwa ce amma ban san asali sunan mutum bane eh sunan mutum ne to haka waɗannan suna ake kiran su al'alam al'alam yanzu kaman filayen jirage za ga an sanya musu suna eh yanzu kana magana ka ce king abdulaziz international airport kowa ya sani inda alhazai suke a saudiya ne kowa ya sani a saudiya ne eh, to wannan kenan saboda haka ala'alam shine kamar proper now suna da yake sananne ismul ishara suna na ishara wanda ake gwadawa ah, to ai an gwada shi ne don a bambanta shi domin a san ki ko ba ka bane za ka ce wannan kaga domin ka bambanta ki da wanda yake ba wannan ba ismul ishara ki ma yana daga cikin definite article sannan al-mawsul sunan da aka sadar wanda ko wadda duk lokacin da ka zo magana ka ce abu kaza wanda to kana son ka bambanta ki da sauran ne a cikin larabci ya zamo yana cikin ma'arifa al-muhalla bi al sunan da ka sa masa alif da lam to kun ga inda common noun shi kuma yake shiga kenan common noun in ka samu common noun kace rajul misali rajul wato mutum mutum namiji to kowane mutum namiji zai shiga ciki amma kana sa masa alif da lam to su fa a wajen larabawa wato kaman akwai namijin da kake magana a kansa saboda haka fasara da hausa rajul mutum shine common noun amma in ka sa masa alif da lam rajul ya zama proper mutumin kun ga da bambanci wancan mutum wannan mutumin shine muhalla al-muhalla bi al sunan da aka sanya masa al aka masa ado da al ko aka dora masa al a farkonsa sannan kuma na shida wa ma udifa ila wahidin min hadhihi al-khamsa da abinda aka jingina zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar shine mudafin da mudafin ilaihi misali mafi sauki da zamu gani kwarai eh, da gaske don ka samu ka jingina zuwa tunda waɗannan duk ma'arifa ne guda biyar so duk sunan da aka same shi na kira kuma ka jingina shi zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan to shi ma zan ma'arifa to mutumin sai ka ce rigan mutumin in ka ce riga ba za amma rigan mutumin kaga yi shi ma zama sananne eh. fakan nazamtu nazamtu al-ma'arifa as yace na tsara ma'arifai guda shidan nan fi baitaina cikin baiti guda biyu mina rajas rajas su ne wanda karshensu su ba su kare iri daya ba musamman baiti na farko da na biyu shine rajas Ba tafiya daidai ma'auninsu ba ɗaya ba eh, rajas shi ne kaman karyayye ko suna kiransa kaman karyayye haka fakultu eh, na ce sa'ilun an ma'arifil ibara mai tambaya dangane da ibarai waɗanda suke ma'arifa to ga sunan hiyar damiru alamun ishara akwai lamiri akwai alam shine proper noun akwai ishara nuni mausuluha sannan akwai ibara wanda take mausula shine akwai jumla sila kenan kuma muhalla sa'annan wanda almuhalla bi me bi al saboda in ya kawo shi zai karya abin ba zai tafi ba zai dadi ba yace thumma sa'annan ma udifa abinda aka jingina lil wahidi mimma qaddama wanda aka jingina ga ɗaya daga cikin abubuwan da aka gabatar waɗanne ne abubuwan da aka gabatar guda biyar din nan almuhalla mautuluha ishara alamun Bamiru, an gane to bari mu dauki ɗaya bayan ɗaya daga cikin abubuwa guda shidan nan mu yi bayani almudumar lamiri kana iya ce almudumar kana iya ce abdomir waɗannan littafai su sukan ce almudumar amma mafiya yawa kamar wanta annahul wazi zaka ji ya ce damir damir al-mudmar aw ad-damir gashi ya ambata al-mudmar aw damir ismun yusta'malu suna ne wanda ake amfani da shi badal al wato maimakon wanda yake magana misul misalin ana nahanu aw al-muqatab ko wanda ake masa magana an anta kai anti ke milak da sauransu awil ga'ib ko wanda baya nan mislu huwa shi hiya ita ila da sauransu an gane to yanzu mu dan koma da baya ana ni namiji ko mace eh namiji da mace wani ya ce mace a ya ce namiji to matan ita kuma menene ane eh kun gani ana namiji ko mace ko yana iya faɗi na hanufa taron maza zalla taron mata zalla nisa'un wa rijalun au rijalun wa nisa'un eh to kun ga wannan shi yana da dan sauki yana da saukin lamari to amma an tafa kai kai kalanka idan su biyu ne idan suna da yawa antum anti ke idan su biyu ne idan suna da yawa an tunna huwa shi idan su biyu ne idan suna da yawa hiya ita idan su biyu ne eh huma ko hima ok huma idan suna da yawa fa hunna to haka ke tunda ya ce maka ilak sai ka karasa eh تمرين شفهي ما هو المدمر اسم استعمل بدل المتكلم او المخاطب او الغائب سواء كان مفردا او مثنى او جمع وانا انك ka ني هكذا haka za ka ɗan بك زي baka gane baka tamrin kitabi to ga waɗansu istakhriju ad-dama'ir ku fitar da lamirai allati fil jumal al-atiya ana tilmizun zakiyu ana anta tilmizun balidun tofa anta eh ni almajiri ne zakiyun mai hazaka amma anta tilmizun balidun kai kuma almajiri ne wawa ko kuma dolo tolo ake fada ma to kagan kace hanta ya ce fala hanta eh ba ni ba dai na'am huwa muallimun nafi shi malami ne mai nasiha hiya muallimatun nasiha ita malama ce mai nasiha Na nahanu talamizun askiya mu dalibai ne masu hazaka antuma tilmizani balidani ku biyanku ɗalibai ne dolaye kuma mu'allimani nasihani kuma ku biyanku malamai ne guda biyu masu nasiha guda biyu kuma mu'allimatani nasihatani kuma wato ku biyu mata malamai ne mata guda biyu masu nasiha mata guda biyu da an ce nasihatani hum talamizu bulada eh, kudin nan ɗalibai ne dolaye hunna tilmizatun balidatun hunna kudin nan ɗalibai ne mata dolaye mata to kun ga wanda muka warware su a can baya ga su ya fitar mana da su a misali zai irin wannan kowane bu a dan buga misalinsa ko da guda da ya fi daɗi gaskiya to mun gama da abdomayir waɗanda ya kawo mana sai dai ku sani damirai ɗin nan akwai waɗanda suke manne akwai waɗanda suke rabe akwai waɗanda suke zuwa a lokacin rufu'a da wanda suke zuwa a lokacin nasaba to amma nan duk bai kawo su ba ya dai fara mana shimfiɗa sai al'alam profa yes profa noun profa name العلم اسم يستعمل لتعيين مسماه علم eh ba ni pencil ɗinka yau ba ka zo da ba ne, kwana biyu ka zuwa da pencil gari ya yi zafi ko ko ba daga gida kake ba amma ina jin yayanka biyu ne yi ko uku ne a kai da su iya saka gaba eh, uku zai a hankali tunda ba gani yanzu nazari ma sai ka ga wai akwai nazari shekara biyu akwai mai shekara uku nazari fa shekara uku zu kuma mata yin yaro ya dame sai su ce a sa shi a makaranta a sa shi a makaranta ai fali tsakani da Allah ya dame su ne kawai eh kai kuma eh kai kuma a barka da da biyan kudin makaranta eh eh eh Mhm. to kaga shekara biyar kenan sannan ya shiga firamare to sai dai kuma waɗannan mafiya yawa za ka samu su kuma karatunsu da bambanci eh, amma dai kuma uba zai ji jiki ok to kaga firamare ya je kudu makon to dole a rage eh, aiko nan ma ina jin nursery ɗinsu shekara uku ne firamare ya biyar ne firamare ya biyar ne ni kuma na dauka kawai kamar gwamnati ne ta riga ta fitar da policy dole sai an yi shidan nan ashe kawai policyn ganin daman ku ne eh, na ganin dama tun a lokacin da muka yi makaranta ko wani abokinmu wallahi muna aji hudu duk abin da aka yi shi ganewa yake yi in malami ya gaji ma sai ya sashi kuma wani abin mamaki sai Allah yake dan ferret wallahi kuwa kawai daga aji hudu sai aka ce masa ya zo ya rubuta jarabawa yana aji hudu ya je rubuta jarabawa common interest ya ci aka turo shi ko tc toro ne ko nan bauchi ne zuwa wasu shekaru sai gashi ya gama mun kuma lokacin mun gama firamare mun je muna dan secondary school ya zo yana koyarwa yana dan karban kudi ina iya tunawa a lokacin ya je karbo albashinsa na farko eh a ƙauyenmu ya siyo katifar salatiyayya wallahi kuwa har yau ina ganin wannan katifa din nan kuma sai mu zo mai ta tsalle akan katifa eh, muna morewa to saboda tun sa'o'in mu gaba ɗaya ba wanda ya san wannan katifa ne baka yi ba har yanzu ina gani ina jin halashi ya manta ma da wannan sai sai mu ce da Allah ba muke din ɗakin ka ga wannan to a karku ba mu je kai da Allah ka mu eh, zo mu kwanta kan katifa mu ta shirga bacci eh, Allah kyauta na'am ala alamu ismun yusta'malu li ta'yin musammahu alam suna ne wanda ake amfani da shi domin a ayyana abinda aka ambata a ayyana shi a fito da shi fili ko in aka ce a ayyana shi shine a bambanta shi da sauran misali misalin muhammad kaga an bambanta shi da saura muhammad an baki suna yanzu jaririn da aka haife shi kafin ya yi sati in ka je kana tambaya wani menene sunansa sai a ce maka baby boy ne ko baby girl eh, sai dai a ce jariri ne ko jaririya babu suna in ka ana ce maka baby boy baby girl to namiji ne ko mace babu suna amma ana ayyana abin nan wane ne sunansa ya ce muhammad wane ne sunan sunanta fatima menene sunan garin makka menene sunan wurin almasjid masallaci to amma in kun duba za ku ga wannan ga ya kawo mana mai alif da a cikin nan saboda haka muka je wajen almuhalla bi al kaga mun huta amma makka baya da za ka yi kasa alif da lamma saboda su sanannu ne yasa duk wanda ya sa wa makka alif da lam to a larabci ya kwafsa amma madina za ka iya sa mata alif da lam to wannan kuma saboda yau da gobe kaman kuba ka sa alif da lam ba yiwuwa saboda sanannen waje ne duk inda ka fito a binnin madina ka ce wa ɗan taksi kuba ya san inda zai kai ka in ka ga ya bata bai abin nan ba to ba ko ne ba ɗan gari ba ne bai san waje ba farai da gaske kama yanzu kai ne ka zo ka ce a kai ka fada a cikin sauki za a kai ka fada saboda fada sanannen waje ne a gari ma haka ce an zo da bakuwa saka shi a kofar fada a gwada masa nan waje kaza wannan waje kaza to ko ya bata zai dawo kofar fada duk lokacin da ya zo ya ce yana kofar fada a jiya neme shi a kofar fada da eh, ya shi yasa fada suke kamfatan waje da yawa saboda jama'a hmm. an fahimta ko so kuma yan kun duba za ga sunayen mutane ma babu alif da lam saboda profa ne sunayen mata babu alif da lam to kaga nan sunaye ne na dan adam da sunaye na bigire wurare muhimmai eh. tamrin ka fahima huwa lalam fi ta'ayini musamma wani lokaci abinda aka kawo idan za ka ba da amsa sai kaɗan canza shi da don samu tanawai tamrin kitabi da ofil jumalil afiya makanal asfari alaman munasaba ku sanya a cikin jimloli masu zuwa a wuraren da ba komai din nan alam suna wanda ya dace zahabtu ila aljami'a yawmal juma'a na tafi masallacin juma'a shine aljami'a in kace almasjid kaje kam salawat ana zuwa masallacin juma'a kuma kaje masallacin kam A azhar kenan za ka yi kana kauye kenan eh ne yiwa kana gwaram in kana gwaram kana kauye zaka abun nan na'am <laughs> safar al-hujjaju ila ila makkah safara amma an aka ce zahabal hujjaju ila mina muzdalifa ta gani na zahabu ila bukuratan ilal madarasati shi abinda zai zuwa tunani muna tafiya makaranta da a to shi kenan da yake yanzu tun da ana strike tun da ana strike kana jami'a da sassafen ka fita ina za ka je gona za haftu ila ko na sabu ila albuktan abil haƙali bukratan to madari madarisu yau ma al eh? yau mal'ahad a wistarti makarantu suna wofanta ranar lahadi kasa ranar lahadi kai ne kafa nan najeriya da yake akwai abin nan colonial abubuwa a manne da ku amma waɗansu ƙasashe ai ranar lahadi shine ne su ranar juma'a shine ranar asabar jinsu na hutu asabar jinsu hutu ne ranar juma'a da asabar hutu ne ranar lahadi shine monday sai kuma a najeriya monday ranar lahadi ranar hutu ne to shi yasa za ka iya ce ma yau mal'utula sai eh, dai kaga tu'attilu yawmal utla eh. an gane sai ismul ishara ismul ishara suna wanda aka yi ishara da shi shi ma bari mu dan taba shi kalan ismul ishara huwa ismun yusamalu lidilala lidilala dinna a wani larabcin zaka ji lidalala lidalala lidilala mu mafiya yawa a nan kasan za ka ji muna ce Lidilala ne saboda mafi yawan malaman mu haka suka saba amma waɗansu larabawa misira ina ne sai ka ji Lidilala. to mu kuma addala dalala saboda mun saba dalala ina jin dalilin da ya sa Lidilala don a gwada nunawa Lidilala kuma bata saboda mu ba ma bambanta tsakanin dalin da bado da ba ruwanmu eh musamman ma ba duguri sai ga wani lokaci ba iya bambantawa sai dai ya koyi tajwidi eh ok to gazo eh babu sai larabci ko hmm. ina jin a cikin yarbanci ma babu babu balle filatanci filatanci eh, <laughs> eh, eh lalun kenan walallalina duk mu da walallalina muka tafi walal lalina eh, <laughs> to amma kaga akan ka ce ma walal lalina walal balina to ai gara ka ce ma da din ya dan fi kusa gara dalun din ya fi kusa na'am to a gurguje lidilalati ala muayyanin don a gwada shi ma ayyanan ne tunda ma'arifa ne biwasitati ishara ta hanyar nuni mislu haza wannan namiji Haza ni waɗannan guda biyu mazaje ha'ula'i waɗannan mazaje masu yawa hadihi wannan mace Haza ni waɗannan guda biyu sai dai aka kawo hadani au hatani wane ne nasa aka sa hatani yawwa ni hadani ni ko ka gaban lura ba wallahi kuwa sai yanzu da nake karanta sai na gani hatani ne waɗannan mata guda biyu ha'ula'i waɗannan abin nan mata da yawa su wannan babu bambanci ha'ula'i maza da mata duk ɗaya ne eh. kun san yana jin copy an paste ne shi yasa yake kawo haka kuma wanda aka ba su murajiya za su ɗauka daidai ne shi yasa ko manya-manyan malamai wato ba kowa ne ke daurewa ya tsaya ya karanta abu ba saboda shi a tunaninsa ba za a taba samun abin nan ba kawai sai ya duba ya ce daidai ne sai ya ji an buga kuma a ce a'a a kar makallahu nan ya ce inna lillahi ban gani ba ɗaya eh. kuma an fi samun kurakurai a wajen ma malamanmu na Najeriya doktoci da farfesoshi ba gashi suna ta wahala ba suna ta wahala kana farfesa kana karban naira dubu uku da hamsin. Eh. wanda shi bai kai matsayinka na farfesa ba mai sakandariyar certificate yana karban naira miliyan uku a wata wane da gaske yana karban miliyan uku kai kana karban dubu dari uku da hamsin kana karban dubu dari biyu shi yana karban miliyan uku wani miliyan biyar wani ma miliyan goma a wata to me yasa malamai ba za su yajin aiki ba malaman jami'a تمرين شبهي ما هو اللزم الإشارة بواسطة إشارة دعوه اسم إشارة قسن يسونان إشارة مناسبا وان ديداتي في كل من الأمثلة الآتية أتكم قوة نرغة مثالي ما سدوا مكان الأصفار ورادن داش داش داش داش داش, داش. نادايا داك داك داك داك تلميذ ذكي هذا نبي داك داك داك تلاميذ أذكياء هؤلاء نوكم داك داك داك تلميذتان ذكيتان هاتان نهدو داك داك داك تلميذان ذكيان هذان نبيار dash dash dash dash tilmizat tilmizatun zakiyatun hazihi na shida dash dash dash dash tilmizatun zakiyatun haula haula'i ina ba ta fahimta to sai na hulu al-mawsul sunan da ake sadarwa shi ana hada shi wannan kamar link ana linkin dinsa ne link ana linkin dinsa al-mawsulu ismun yusta'malu lid-dilalati ala yana gwada ayyananne ne ma'rifa bi wasitati sai dai ta hanyar jumla ce ita jumla ce ya kamata ku gani yasa duk inda ka samu ismul mawsul to sai ka samu jumlatu sila jumlatu sila to zkaru ba'dahu wanda za a ambata baya wa tusamma tilkal jumlatu sila ana kiran wannan jumla sila wa takunu mujtamilatan ala damir kuma dole ta kunshi lamiri wala Allah dalilin da yasa mata shiga cikin ma'rifa kenan akwai lamiri yutabiqul mawsula wanda ya dace da abinda aka yi linkin ɗinsa da shi aka hada wa yusamma hadha ad-damiru Idan. wannan lamiri yana kiransa aid ya rage mana aiki ne wato duk inda ka ji an samu ismul mawsul to a gabansa za a samu jumla kuma dole akwai lamirin da zai dawo baya ina fata an gane in ka ce arrajulun lazi lazi ra'aitahu arrajulun lazi ra'aitahu mutumin da ka shi misali kenan to kai da kazo sai ka ce arrajulun lazi ra'aitaha yayi saboda wannan lamiri din na to in haka ne sai ka ce to sun ka duba jumlar nan sai ka ja layi akan rajul sai ka ja layi akan ha ko dai a canza rajul a mayar da ita mar'a ko a canza wancan halin a mayar da shi mai ko ina fata an gane yawon wala asma'ul mausula hiya sunaye na mausula sune waɗannan kamar haka allazi lil mufradil muzakkar wanda allazani waɗanda guda biyu lil musanna al muzakkar na mazaje allazina waɗanda li jama'ati dhukur taron maza allati wadda wadda lil mufrada al muannasa mace ɗaya tilo allatani guda biyu lil musanna al muannas mata guda biyu allati wa wato waɗanda li jama'atil inasi ga taron mata amsila ga misalai Ya allazi shine al-mawsul a kasa za ga lamba daya shine al-mawsul arsaltahu arsalta asila hu al-aid shine ambata mana cikin kaida ya ambata mana eh ya allazi arsaltahu wanda ka aike shi ya dawo kaga ma koda ba kawo suna zahiri ba جاء اللذان أرسلتهما جاء الذين أرسلتهم جاءت التي أرسلتها جاءت اللتان أرسلتهما جاءت اللاتي أرسلتهن مفهوم تمرين شفهي ما هو الموصول اسم استؤمل لا معين اها اها اها وبعده وبعد الاسم جملة الصلة والآية نعم تمرين كتابي دعو مكان الأصار اسم موصول مناسبة wuraren da ba komai din nan ka sanya suna na mausuli wanda ya dace fi kullum min aljumal lafiya ina jin dalilin da ya sa bai fitar mana da suna zahiri ba kar mu koma alalam sa ya kawo mana ismul mausul din zalla eh. na'am fariha tilmizu alladhi najaha fil imtihan wanda ya yayi nasara a imtihan fariha tilmizani alladhani najaha fil imtihan fariha talamizu الذين نجحوا في الامتحان فرحت التلميذة التي نجحت في الامتحان فرحت التلميذتان اللتان نجحتا في الامتحان فرحت التلميذات اللاتي او اللائي آه، نجحنا في الامتحان انا ياتي نجحتا نجحتان نجحا نجحا ba na fi hatta ba ba dauri ba ne fataha ne wannan kenan sai al-ismul muhalla al muhalla wa huwa ismun dakalat alayhi al fa hu ta'rifa saboda al ta shigo a can baya mun yi bayani al ar-rajulu maimakon rajulun al-mar'atu eh eh maimakon mara'a. addaru maimakon daru almadarasa maimakon madarasatu almuallimu maimakon muallimu to tamrini kafahi ma huwa al-ism al-muhalla التعريف tarifa التعريفة تمرين كتابي عرف الأسماء kuyi tarifi kuma ke su ma'arifa. Eh, kitabun manzilun baitun albaitun yawa ba zai yi ba sai dai a ce albaitu matbakun kanifun menene kanif kanif mu a wajenmu muna fassara shi shadda wasu kuma suna fassara shi bayan gida ban daki wasu kuma suna fassara shi wajen wanki wasu kuma suna fassara shi rumfa shinge inda ake rumfa a lansa wani abu ko inda dabbobi suke dukkan ne eh, sai dai ya danganta da yadda aka yi abin nan ba ku ga umar zanka sabu yana ce abdullahi bin abbas ba eh, ya ce kanifin ya ce huwa kanifin eh, kanifin mamlu bil ilim ko mali'un ne something like that don haka ce kanifin wato kamar daki ne yana cike da ilimi ina fata an gani amma mu ainihin a karatunmu na zaure kanifin shadda ne kuma duk inda aka ce maka shadda nan ne ake wanka nan ake fitsari ba haka ba ne barai kuma nan ake noman kubaiwa ko masara a kawai laga yara lokacin muna yara daman muka je masara ta sai mu ce za mu shiga mutum ba zai bar bayan su zai je wani bayan gida ya ce wai zai shiga zai zaga a ce to bismillah sama yana zuwa sai je shiga sai karya masara a hankali kun san masaran da eh, in ka karya wani masaran kana karyawa daga nesa za a ji sai ka karya a hankali in ba kai sa'a ba zai ka samu mai jijiya kai ta murɗa yake eh a ce wannan ya dade a bayan gida mai kake yi ne kan daga na ya shiga gonan masara ne eh, to in ka fito an ganka kana ya ce kai me yasa baka daure wannan kan bane ko menene ba ka da gaskiya ba abin da ya kai shi bayan gidan kawai satan masara ne ya kai shi ya wajen fitsari ya bari ya shiga cin ciki Allah ya kyauta Allah ya gafarta mana hmm. ko da yake irin waɗannan ƙananan abubuwa ba a kama mutum da laifi <laughs> eh, ba a kama mutane da laifi na'am sai na kida na ƙarshe almudafu ilal ma'arifa wanda aka je aka jingina shi zuwa ga ma'rifa suna almudafu huwa ismun udifa li wahidin min al-khamsa sunan da aka jingina shi ga daya daga cikin abubuwa guda biyar din nan allati hiya damiru al-alamu ismul ishara ismul mawsul al-muhalla bi'al misali kitabuna udifa ila الضمير كتاب محمد أضيف إلى العلم كتاب هذا أضيف إلى اسم إشارة كتاب الذي أرسلته كتاب الذي أضيف إلى إيه، أرسلته ديننا ماذا باسي أكاوبا أما دين دي أتكا مغانا اسم الموصول كتاب المعلم المحلى بيال تمرين كفهي ما هو المدافع Eh, alkhamsa to alƙa'ida ga annakira nakira sun kuyen ma'arifa ne shi kuma shi kadai ne misali mafi sauki da zaka gane shi shine ka cire masa alif da lam bari mu je a gurguje to kullu kullu ismin ko kullu ismin ko wani suna sha'i'in wanda ya yadu shine common noun fi ya cikin jinsin sa bi haythu la yaktasu bihi wahidu ta inda baya banta da wani mutum daban nuna akar wata karibuhu eh, wata kulle simin salaha dukulu al'ale makusancinsa ko kuma a wani bayani duk sunan da za a iya shigar masa da alif da lam baya da alif da na kira ne common now idan alif da ya shiga ya zama profa now ya zama marifa ina fata an gani alamfila rajul in za ka maike shi ma'arifa ya za ka yi imratun darun madarasatun muallimun tilmizun to kunga sun yi kama tamrin kafahi ma hiyan nakira eh, al to tamrin kitabi da'u makana kullum min al-asfari nakira gaira ma ta kaddama amma banda wanda ya gabata ida karin bayani fa qauluna rajul yutlaqu ala kulli fardin min rijali sagiran kana aw kabiran wa hakaza imra'a ila fa idza ta'ammalta kulla ismin min hadhihi al-asma wajadta annahu la yadullu ala shay'in mu'ayyan ma'rufun ladaykum baya gwada wani suna wanda kuka sani wa kullu ismin kana kadhalika fa innahu yusamma nakira kun ga wannan karin bayani ne a kasa ya kamata ce an kawo shi eh da umma kana kullil asfari kira gaira ma kaddama to ina an amsala din ni dai ana babu ana ku ba to kun ga mistake ne suka yi gaskiya mistake ne suka yi ina ganin kamar a can gaba ma akwai inda suka sake mistake eh tunda ya kamata su kawo mana su eh sun kawo naka eh to a kawo ne an ce eh dawo waka ce ai ai u makana kullum minal asfari na gaira ma takaddama to ya kamata a ce an kawo misalan ba su zubo su ba to shikenan tunda ba zubo su ba ta sha darasin mu na gobe insha Allah mansubatul asma mansubatul asma kar ba ku manta a can baya mun yi marfu'atul asma yanzu zamu yi mansubatul asma sannan kuma sai a shiga majruratul asma saboda haka sai a shirya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu